Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwana Kryptonians barkanmu da safiya, Sidarians, Pioneers. Ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah ta'ala ya rafa mana asiri ya samu dace biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah nake roƙo ya zaunar da mu lafiya ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi tasarrafi da shi waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya ya Allah wannan yanayi da muka tsinci kanmu a cikin wannan ƙasa ya Allah ka yaye mana ya Allah wannan fatara da talauci da yunwa da matsin rayuwa da yi mana tarnaki yayi da baibai yayi mana takunkumi ya sa mana mari ga asirka ya Allah ina roƙonka don girman zatinka Allah don wanda ka fi so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ji kanmu Allah ka yayi mana ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka sauƙaƙa mana rayuwa ka ƙara mana aminci amin ya hayu ya yan uwana su pioneers Allah ya sani kwana biyu ban ce wani abu ba kuma na ga wannan abin yana ta trending kamar yadda shugaban chairman na canji ya faɗa kuma Allah ya saka ma waɗanda suka yi bayani na ga Musa Kanam ya yi bayani na ga wani bawan Allah an turo min shi shi ma gaskiya ya ce wani abu ga hakimi shi ma ya yi bayani duka sun yi bayani ingantacce kuma sun tabbatar da cewa wannan abun kuskure ne akwai nuruddin gcv analysis shi ma ya yi bayanai mabambanta so yan uwa allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka da alkhairi wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kalla a matsayinmu na 'yan ƙasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kalla a matsayinmu na 'yan najeriya ba komai ba ne face rashin sani bahaushe ya ce ya fi dare duhu kuma bayanan da wannan mutumin ya yi ya bani kunya gaskiya matukar gaske sannan ya tabbatar min da cewa wani bayani da wani malami na ya taba faɗa min ya ce duk lokacin da ka yunkura har ka riga ka kai aman jahilci to tsakani da allah ba kai kake jin kunya ba wanda yake kusa da kai kuma magana siffa biyu ce walau dai ka yi maganar da za ta ƙara maka daraja a idan duniya walau kuma ka yi maganar da za ta mene zubar maka da mutunci ta bayyanar da jahilcinka shi yasa aka ce ba abin da ya kai shuru inganci an ɓata ma rai ne yi shiru an yi maka tambayin da baka san an santa ba ne ka yi shiru ko ka farta ka ce to abu ne wanda ya shafi ilimi na tafiya na economic bayan da za a ce kana amfani da abin da ya shafi financial institution bayan da za a ce kana amfani da abin da ya shafi financial organization bayan da a ce kana amfani da abin da ya shafi non-governmental organization privately a ce ka zo ka farta wannan maganan saboda rashin sani menene yake janyo hawar dala da faduwarta shin dala ne kawai take appreciating akan najeriya <clears throat> ba dala ba shin dala ne kawai kuɗi a duniya to menene ya janyo cewa kake kallon dala saboda da ita kake mu'amalanta me yasa kake mu'amalanta da ita saboda ana neman ta me yasa ake neman ta saboda 'yan kasuwa da ita suke tafiya so me yasa ake neman ta za yi tafiya saboda ita american mother of the world ce ta riga ta saka kudin kasarta duk inda za ka yi wani international marketing international business sai ka nemi mene dala haka ne to sun tsara abinsu ne tun a farar safiyan farko shine mutane suke ganin abin kamar ba mamaki ne to ba mamaki ba ne already tsararren al'amari ne america ta riga ta shirya ba ruwanta walau dai ku gyara tattalin arzikin ku. kuɗinku ya yi daraja walau ku bari kudinku ya kari sannan ku je wajen ta cin bashi still kudinku ya ƙara narkewa abin da yake daman najeriya tun daga baya har yanzu ka gaya min shekarar da za ta zagayo ba a ci bashi a najeriya ba sannan ka gaya min abin da najeriya take fitarwa shi ya kamata ya san haka amma saboda ya yi aman jahilci sai ya ɗauki laifi ƙasa guda laifin ƙasa guda sai ya ɗauka sai ya kai ma wani kamfani wani kamfani na exchange wanda yake wani guri a duniya ya ce laifin wancan ne ba laifin shugabannin najeriya ta inda za su farfado da tattalin arzikin da kudin najeriya zai yi daraja ba me yasa kudin nijar yake daraja me yasa kudin ghana yake daraja shin ba irin waɗancan mutanen ba ne a nan eh manyan najeriya da shugabanninta da waɗanda suke faɗa a ji akwai waɗanda mafi yawancinsu sun manta wellas suka rike neran najeriya ko cefa ne za su yi sai sun zo wajensu su sun ba su kuɗi dala su ba su neran najeriya su je kasuwa ƙasan da ake da irin wannan tumasancin ƙasan da ake da irin wannan bambadancin ne za ka zo ka ɗauki laifi ka ɗora ma wani wai kirifto yanzu a wannan maganan da ya yi ya tabbatar maka da cewa rashin sani ya fi dare duhu saboda ya yi aman jahilci ne akan tafiyan harkan kuɗi economics position ku dinga ba mu wasu aiki ku kuna kashe kanku to kai ta yaya mutumin da yake ƙasar nan a ce ba wani abu da ake iya implementing ta yaya za a iya working <laughs> kai inda lillahi wa inda ilaihi raji so abinda ake gaya muku kenan yan uwa su so abinda ake gaya muku kenan yan uwa su bayanai ta wani gefe ne za ka iya fahimtar me yake nema ya faru a duniya blockchain technology is here to stay so da maganan shi da yankan kubewa wallahi ni abinda na bar su kawai a guri daya na farko dai maganan shi ba za ta hana binance ya ba na biyu maganan shi ba ita ce za ta janyo gwamnatin najeriya ba saboda su sun san matsalar su in shi bai sani ba matsalar su ba kirifto ba ne sannan mutane nawa suke kirifto a najeriya sannan mutane nawa ma suke da kuɗin da suke iya siyan dalan kirifcin a Najeriya most of waɗanda suke amfani da Binance ɗin mutum nawa suke trending most of yawan mutanen da suka karbi kirifto a Najeriya they are minors new intake they are just into the system newly ba su da jali ba su da shi so maganan nan da ya faɗa ya kamata a ɗaure shi a jikin bishiya ne a dinga watsa mai ruwan sanyi ana mai bulala saboda har sai kwakwalwar shi ta dawo ya gane abin da ya faɗa kuskure ina ruwan kirifto da matsalar tattalin arzikin najeriya yau in najeriya tattalin arzikinta ya ɗauki standard ɗin da zai zauna da kafafuwan shi me zai faru menene zai faru still in ta gyara tattalin arzikinta a ƙasar dole ne dalan da USDT din da yake cikin Binance shi ma ya sauka saboda Nigerian currency is appreciated so if Nigerian currency is not appreciating it will remain the same my brother ba wani abu bane na tada hankali ba a yi crypto lokacin Jonathan ba ba a yi lokacin Bahara ba me ya faru because the country economic is little do big doom but amma dai me yana dan appreciating yanzu da ya kasance ya yi diluting ga baki daya in neran Najeriya naira najeriya naira dubu ɗaya za ta dawo dala biyu haka za ta yi ridin ba ruwansu ƙasarsu suka gyara economics ɗin ƙasarsu suka yi manipulating ɗin mutane kafin mutane su ankara suka saƙa musu abinda suke so su saƙa tsakanin imf da world bank suka yi yanzu kuma ya kasance naku ku haƙura da su ku tsaya ku gina kanku yau in gwamnatin najeriya ta ce ta yadda za ta tsaya ta sha wahala ta gina kanta me zai faru da ita me zai faru da ita so abin da ake faɗa ne wani abu ne kuke tunani zai zo ya haɗe wannan inflation ɗin a duniya sai aka ce muku fai ne da sidira su ne ake tunani they are going to stabilize the currency system in the world mu a akan mene kana nan kana faɗa da dalar najeriya ko cewa kirifto ne to su masu hankalin ba suna faɗa da kirifto ba ne suna faɗa ne da america shi yasa ake creating brics nation ta ina brics nation zai fito ta inda za su haƙura da dala su amfani da local currencies dama wannan bayanin ka faɗa amma aka ce za a haƙura da dala amfani da local currency kai kuma abincin da kuke ci zai taɓu to abinda baka so kenan kuma dole abin da zai zo ya faru a the end of the day dole so na yi wannan tsokacin ne amma boys ɗin yana da tsawo gaskiya sosai amma insha Allah mai mai zuwa dare na samu natsuwa a kan continue so Allah ya datar da mu Allah nake roƙo ya rufa mana asiri amma dai gaskiya so abarbaɗan suna da yawa lokacin da kake kallon yanayin tafiyar tattalin arziki a duniya to za ka kalli cewa abin da zai zo ya iya haɗiye wannan inflation ɗin da duniya shine wannan cryptocurrency ɗin da muke da shi yanzu da mutane suke taɓaɓatu cewa ai an samu fai kuɗi da yawa ba fai ba ne suka samu su kuɗi da yawa a'a waɗanda suke da ilimi ne akan harkar economic na duniya suka yi accounting kamar mrs dorian ka je ka kabi profile ɗinta based on her educational background ka bi ka karance ta on her biography za ka gane ta san abin da take a harkar economics me yasa suka kirkiri global gcv me yasa suka kirkira saboda ya zo ya haɗe inflation ɗin da yake a cikin duniya yanzu misali in yadda dala ta zo take rikita mutane a duniya da su brics nations yanzu saudiya ta yi asafin za ta yi joinin yanzu uae united arab emirates ta yi joinin ta shiga saboda me suna so su saboda me an yi manipulating din kudin su ne da dala kamar yadda aka yi manipulating din kudin african continent da dala aka yi manipulating din african kudin african continent da kudin france Shi ne sifa so ba za su iya rayuwa babu ku ba ne, su waɗancan kuna so kuɗin su ya daraja to sai sun zalunce ku shine suke zalunce so sai aka samu wani ya zo yake nunar da cewa ai binance laifin binance ya ɗauki laifi yana kai ma binance ƙasa kamar najeriya ta ɗauki laifi cin wannan wani irin meiotic thinking ne malam we need to watch out da yawan mutanen mu mun sa abin da muke yi ba ruwan kirifto suwa suke da jali a kirifton mutum nawa suke iya siyan dalan ma a kirifton mutane nawa ne yan mining ne gobe da safen aka yi mining din mining din ya ba da kuɗi ajiyewa ake yi mainin din a cire kuɗin a siyar a ci abinci shine za mu Shi shine zai dinga sa dala tana tashi malam you don't even know what you are going to say the best option for you is to keep quiet kawai just remain silent amma wannan maganan kuskure ne amai ne na jahiltaka a bayyane saboda in economic menene yake sa kuɗi ya tashi ya sauka appreciating and depreciating menene yake janyo tattalin arzikin ƙasa ya karye saboda ba abin da kuke nawa a ƙasan hatta tsinken sakace kawo mugu ake sai dai za ku yi amfani da na zaburi ƙasar da ba ta iya ƙirƙirar ashana shine take tunanin tattalin arzikin da zai ƙasar ƙasar da take siyar da kamfanoninta ta ba ma 'yan kasuwa su rufe su kasa biyan mutanen kasan albashi shine take tunani wannan abin zai so ka duba yadda inflation din yake buhun masara dubu hamsin da uku buhun shinkafa ta hausa dubu sittin da kaza buhu ta gwamnati dubu saba'in da kaza buhun siga dubu saba'in da kaza for god's sake to menene zai zo ya shanye wannan inflation din yawan aka ce fa ya zo on gcv ya zo ya tafi kana accepting din shi in local payment of transaction ka gaya min ta inda zaka san ma ana wani abin nan ne saboda za ka zo ka yi shi ne on mene on unit 0.00 kaza yawan sidara ta zo ta bayyana aka gama building mata ecosystem ta tsaya da kafafunta waɗanda suke cikin wannan jirgin su ne muke cewa ku daina dira saboda duk wanda ya sayar wallahi ya dira to ka fara gani da idanunka naira dubu ɗaya ita ce naira ɗari naira dubu ɗaya yanzu ita ce naira ɗari for god's sake so ka shiga taitayin yin dan uwa wannan maganan da wannan bawan Allah ya faɗa ba komai ba ne. gwandon maganan shi da waɗanda suke ɗiban kayan masu na to yanzu in ka ma ɗauki fai ɗinka ko kuma sidiran ka siyar me zai siyan maka a najeriya in ka bari kuma me zai yi zai taimake ka zuwa gaba gobenka saboda wannan abin da ka gani wallahi ba ya tsaya ba ne Allah ya ji kansu lami da zununsu ba don ya mutu ba ya faɗi cewa ma ba a ga komai akan harkan inflation a Najeriya ba ba a ga komai akan harkan inflation a duniya ba yanzu inflation ɗin da yake duniya ruci yake yi duniya ba ta cikin zaman lafiya yanzu duk inda ka leƙa za ka ga can da can suna samun hargitsi tsakanin Palestine da Isra'ila fada Rasha da Ukraine fada China da Thailand Philippines indiya da kaza abubuwan ga sunan bila adadin da you cannot even think so duniya tana ciki ne duniya tana ciki ne yanzu an samu wani biloniya a america sunan shi a uh, david david draper cewa us government have now realized that the only solution to all these kind of strategies is what? Bitcoin. Then who is Satoshi Nakamoto? yanzu Joe Biden ya zo ya ce now the inflation in America is going down simply because how the masses of the country are really appreciating the situations. amma kai inflation a kasar ka menene saboda kai kake tattallafa ma tattalin arzikinsu duk wanda yake mu'amalanta da kudin amerika yake ba da shi a duniya yana kara ma kudin amerika karfi <laughs> yahudu sun tsara abin kafin kasan za ka zo duniya ba sun rubuta abin sun bi shekara 42 sorry 1942 aka kirkiri imf da world bank yanzu ka duba euro na european union kudinsu ne ba na bainar european in kana ingila za ka kashe in kana italy za ka kashe germany za ka kashe kaza za ka kashe kaza za ka kashe the any european country within you can spend that money and that money is very powerful haka ne sai aka ce maka to pounds pounds ya fi america ya fi kudin america daraja me yasa funds bai affecting kudin najeriya ba saboda ba ka canza shi za ka je kasuwa <laughs> akwai bayanai da dawa wa Allah ne ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri Wani sai a nan maybe zuwa an jima an Allah ya yarda we have a lot to see Allah ya rufa mana asiri